السميع العليم من الشيطان الرجيم من عبده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في العباده والقلب والتبذير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وأنا الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufinsa da ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta asabar 25 a watan jima'a da na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga mahaifar birnin makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya daidai da tara a watan daya na miladiya ta 2021 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado yau za mu tashi farkon sura ta ashirin da tara suratul ankabut أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين نعم سورة الأنكبوت سورة كما يتمكن فتاة ترى a cikin tsari na jerin gwanon surori na alkur'ani kamar yadda suka taho fatiha sura ta biyu bakara ta fatiha sura ta ɗaya bakara ta biyu a ali imran ta uku nisa ta hudu aka jero ta kan wannan jeri daga ɗaya zuwa ita ce ta ashirin da tara a tartibin mushaf tsari na wato littafin allah alkur'ani ita ce kuma ta wato 85 idan aka koma bangaren tartibin nuzu tsari na wato saukar da surori ita ce sura ta 85 a bangaren tartibin nuzu ta sauka bayan suratun rum kafin suratun mafafafi ita ce kuma ƙarshen surar da ta sauka a makka cikin surorin da suka sauka wato a lokacin a ahdul marki kenan lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana makka gabanin hijira shekaru goma sha uku na farko da manzan Allah yi a makka gabanin wato hijira zuwa madina cikin shekaru 23 na saukar alkur'ani tana da adadin ayoyi wato 69 a wajen duniya jami'in kura sauran wato a mafi yawan makaranta ko mafi yawan littattafai ko kuma mafi yawan wato alkur'anai za a ce tana da ayoyi 69 amma a lissafin adadin wato mutanen hims ko kuma kace himsawa tana da ayoyi saba'in tana da kalmomi wato idan muka kalli kalmomin da tana da kalmomi 980 tana da harfa 4165 ce waɗannan su ne harfanta da kuma kalmominta wannan sura ta shahara ko kamar yadda duk aka santa ita ce suratul ankabut ma'ana surar da za ta yi magana a kan abin da ya shafi al'ankabut shi ne ka ce gizo-gizo ko kuma ka ce tautau wanne za a ce gizo-gizo za a ce ko tautau za a ce kowanne eh gizo-gizo tautau ba sunansa ba ne shi ciwon ne tuwa ya sa shi to shi ne gizo-gizo ya sa tautau aka samu tautau shi ne to sunan tsoron kenan kuma kamar yadda muka faɗa ita ce makiyatun alal'ar arsura ce makiyatun alal'ar da mafi rinjayen wato malamai ko kurra su rinjayen sura ce makiya suka ce banda ayoyi guda goma a cikinta wannan su ayoyin madaniyai ne sun sauka wato a ahlul madani bayan an yi hijira an koma madina kenan sannan kuma kire abinda surar ta kunsa ko ta shafa kamar surori makiyai dai ta kunshi abubuwa guda uku a mataki na farko ta kunshi al'aqidatu war risalatu wal ta kunshi aqida karantar da aqida da kuma manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tashin alkiyama sun ka ɗauki ɓangare na farko ma'ana janiban aƙida ta ɓangaren tauhidi kenan sura ta fara bayani akan abin da ya shafi imani da abin da ke bijirowa ga mumini na wato jarrabawa da bala'i da fitintunu daban-daban cikin kamar yadda ya zo aya ta biyu cikin wannan sura idan an kula Allah yana cewa a hasiban nasu an yi an ya kolo amanna wa hum la yusarun janibi bangare na biyu janibin nubuwa abin da ya shafi annabta ta kunshi abin da ya shafi wa'ayi da risala abin da yake ishara a kan wannan cikin surar shine idan muka koma aya ta goma sha takwas cikin wannan sura ubangiji yana cewa wa in yukazzibuka faqad kazzaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin Allah yace in suka karyata ka faqad kazzaba umamun min qablikum cewa idan suka karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine farkon manzo da aka aka taba karyatawa ba kuma muka koma jalibin al-ba'th wal hashr wal nashr wal hisab ma'ana abin da ya shafi tashin alkiyama da sakamako da tsayuwa gaban wato ranar tashin alkiyama gaba ga ubangiji subhanahu wata ala dan hisabi da sakamako muka koma aya ta goma sha tara ubangiji yana cewa awalan yarau kaifa yuti'u Allahu al-khalqa ثم يعيده إن ذلك على الله يسير abin da ta kunsa kenan a wannan bangare kenan ko wancan bangare abin da ya shafi ma'ana ta yi magana a kan abin da ya shafi wato jihadi musamman jihadin nafs shine ma'ana mutum ya yaƙi zuciyarsa ya fi ƙarfin zuciyarsa ko musamman ta wajen jajircewa da bin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma da'awa da juriya a bisa su da duk abin da zai jiro ma na cutarwa ta ɓangaren makiya musulunci ta kan wani hanya shine kamar yadda ya zo a cikin farko-farkon wannan sura za mu gani in mun ji aya ta shida ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wa man hada fa inna ma yujahidu li nafsihi sannan wannan aya ta hada wato abin da ya shafi jihadi da abin da yake a ƙarshen sura da sakamakon abin da ake samu na alkhairi da samara shi ne abin da yake haifarwa na albarka da alkhairi sakamakon wannan jihadi can wajen ƙarshen sha'aya ta 69 Allah ya ce wallazi na jahadu fina la nahdiyannahum subulana sannan wannan jihadin da wannan ayoyin guda biyu sun kunsa ya kunshi abin da ake nufi jihadun nafsu wal hawa wa ba na mutum ya yaki kansa jihadi ya ki kansa ya fi karfin zuciyarsa ya fi karfin son zuciyarsa ya fi karfin shekaru da kuma jihadin da'awati wasu sabr ala al'aza da kuma abin da ya shafi a akan abin da ya shafi tsayawa akan da'awa da kuma juriya akan da abin da zai biyo akan wannan shine abin da sura take kewayowa a kansa shine ainihin wato tushen da ko kuma abin da za ta yi wato tattauna ko ta sake rassanta a kai musamman za mu kalla za mu samu wato rassa guda uku lese na farko zai mana bayani an haƙiƙatin iman abin da ya shafi haƙiƙanin imani da kuma shi jihadin nafsin da jihadin da'awa da sunnatin ibtila'i wal fitna suna ta jarrabawa da Allah yakan jarrabu bayansa muminai da abubuwa da ibtila'i daban-daban da yadda ake juriya a shan biyu wannan dan a samu sakamakon ubangiji ga kuma masiru kullum min almu'mini wato makomar dukkan wato muminai da munafikai da kafirai wannan shine wanda ya kunshi wato sassa ko kace cikin wannan sura ya kunshi wato ayoyi goma sha uku cikin farkon wannan sura sai mu je reshe na biyu shi ne al'unsuru tsani shi ya cewa da wato a wannan jihadi ko jihadin nan yake wato haifarwa bayan juriya da tsawon lokaci da ɗaukar lokaci mai tsawo da yadda wato a manzanni da allah maɗaukacin sarki ya aiko suka jure suka ɗauki tsawon lokaci ba a ga nasara dandana a kasa farkon da'awa ba sai bayan juriya da tsayawa da juriya tare da al'ummansu da duk abin da suke fuskanta tare da al'ummansu da kuma tsawon zamani da aka ɗauka sun jure fagen wato da'awa sun jure fagen juriya da irtilabi da musibin da al'ummarsu suke musu daban-daban musamman idan muka yi ana sura kamar yadda idan aka yi tsokaci da abin da ya shafi lokacin manzon Allah annabi Nuhu alaihi salam da annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Nuh da annabi Shu'aib da Musa da annabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam waɗannan annabawa da manzanni sannan sura za ta yi mana ishara zuwa as waɗanda ake kira wato a wato kangararru ko kwantararru ko manyan azzalimai ko kuma ka ce manya-manyan kafirai ko manya-manyan kangararru wanda suka kangare wa ubangiji subhanahu wata'ala kamar wato adawa mutanen annabi hudu da kuma samudawa mutanen annabi salih da kuma karuna da fir'auna da amana abin eh, sura za ta yi bayanin abin da ya riske su wato daga ƙarshe ko abin da ya samu duk waɗanda suka ƙaryata manzanni na alaka sannan kuma ta yi bayanin girman wannan jihadi na waɗannan annabawa da manzanni da sakamakon alkhairin da aka girba cikin ayoyi wato aya ta goma sha hudu a aya ta wato arba'in da hudu zuwa ta wato arba'in da biyar ko kuma ayoyi ka ce daga wato goma sha hudu zuwa har aya wato ta arba'in da biyar sannan za mu fahimci reshe na uku shine wanda ya kunshi usulunin da'awa yare ko language ko harshen da ake da'awa da shi ita da'awa tana da wato wani yare ko tana da wani language tana da wani usulubi yadda ake yin ilka'in ta ma'ana ake yin ta ba kawai zuba ta ake kamar ruwa ba manufa ba ba kuma zuba ta ake ba tare da ginin kalmomi ba ba kuma zuba ta ake wato ta hanyar ta ba babu ma'ana ba ma'ana sura za ta nuna mana wato usulubin da'awa tsari na bangaren wato da'awa musamman ɓangaren ahalin kitabi ta yadda za a yi mujadala da su amma ta hanyar wato alfasuna ta hanyar kyakkyawar jan hankali da mujadala da kyakkyawan wa'azi sai dai wanda ya zalunci daga cikin su ya wuce iyaka wannan kuma ba ta tasu ake ba sannan sura ta haɗa mana wato abin da ake kira al'afarun kauniya ta tattaro mana abubuwan da suke faruwa ko suke ga sunan za mu iya kallon su wato cikin halittar duniya cikin halitta ta duniya wanda suke da alaƙa da jalibin tauhidi kamar halittar sama da ƙasa halittar sama da ƙasa alaƙar da ta fuskar tauhidi za ta nuna maka cewa lalle wanda ya halitti sama ɗin da girmanta da faɗinta ka yi iya rayuwar da za a matsayin ka na ɗan adam ko mutum a duniya ka je cikin da za ka je ba inda za ka ƙare daga ƙarƙashin rumfar samar ubangiji a ce yau ka koye ta kaje ƙarshe haka je rayuwar da za ka yi da duk inda za ka je karaɗe kai faɗi tashi ka je ba za ka ƙare ƙarƙashin wato doron ƙasar ubangiji subhanahu wa ta'ala ba wannan ta ɓangaren tauhidi kenan da abin da allah yake saukarwa daga sama na ruwa da kuma yadda allah ya sanya wato koguna ko kogi ko irin su baharmaliya da manyan jirage su ɗauko kayan nauyi suna tafiya a kai ba tare da sun nutse ba zuwa waɗannan abubuwa su ake kira al'asamun kauniya abinda wato wannan sura za ta yi mana tsokaci a kai sannan kamar yanzu ya zo daga nana aisha cewa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yin sallar wato kusufi shan ko kusufin kamar da ainihin wato raka'o'i guda hudu da sujjada guda hudu a ta farko wani lokaci yakan karanta suratul ankabut ko suratul rum ko kuma a wato a ta ya karanta yasin kamar yanda imamu tabari ya fitar da wannan a sunan amma a cikin wato wannan hadisi na aisha akwai cikin wato abin nan dinsa abin da ya shafi sanadinsa akwai wani da ake kira sahih bin haf al-nufaili ibn hajar yana ce a cikin wato littafin takribul tahzib yana cewa saduqun ne takayyara fi akhiri ko ayyamihi cewa mutum ne eh mai gaskiya karshen amma rayuwarsa ma'ana ya canza ko ko haddasa ta canza kamar ibn kasar shi kuma ya ce mutum ne wanda ba a san halinsa ba kamar yanda ya zo a cikin wato musulun hadisai suka ba ta wannan fuskar ce hadisin da ifi ne sai dai sahihi ne idan ba ambaci wato wannan sura ko alakarsa da wannan sura ba kamar yadda ya zo a cikin da salatu kusufi shams ko خصوص القمر kamar yadda ya zo a cikin sunan daru wannan su ne kaɗan cikin abubuwan da wannan sura da za mu shiga za ta kunsa insha Allah sannan daga cikin wato kamar yadda muka faɗa sunanta cewa sunanta suratul ankabut asma'u sura kamar yadda mun sha faɗa farkon surori da dama cewa asma'u sura abu ne tauƙifi ba taufiƙi ba tauƙifi akwai bambanci tsakanin tauƙifi da tauƙifi mun sha faɗan wannan me bambancin cewa asma'u sura Amrun ne tauƙifi me ma'anar tauƙifi abin da yake da nafsi na'am abin da ya zo daga manzan Allah subhanahu alaihi wasallam ba wani bane yake sa wa sura sura suna ko sahabi ko tabi'i ko malamin tafsiri suna na sura yana zuwa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ji jerin gwanin surorin a ce fatiha sura ce ta ɗaya bakara ta biyu a abin da nisa'i sura ta ta uku ali imran ta ta hudu ta ta biyu kai nisa'i ta hudu cewa wannan tsari cewa shi ma daga manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba haka yake zuwa abin kara zuba ba ko ta ci barkatai ko wasu ne da za su tsara alkur'ani suka sa wannan a'a abu ne tauƙifi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sunan da wannan sura ta shahara da shi shine suratul suratul ankabut kamar yadda muka haka sunan ta yake wato a cikin littattafan wato a cikin wato alkur'anai da aka buga daban-daban suratul ankabu aka yi a cikin littattafai na tafsirai daban-daban aka yi a cikin wato littattafai na hadisai da wannan suna aka ta tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda da ikrima ya rawaito yana cewa mushrikai sun kasance lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a idan sura ta so da sunanta sai ka ji suna izgili kamar da aka ce su makara ko suratul fil da sauran surori irin wannan masu suna na waɗansu abubuwa da yawa suratul makara ana ce surar saniya kenan saboda an baci saniya a cikinta haka suratul da akwai kissar labarin wato giwayen da abrahatul ashram ya zo da su don rusa ka'aba da sauransu sai ya zama idan sun ji sunayen waɗannan surori suna izgiri har Allah ya saukarwa da manzansu annabi sallallahu alaihi wa sallama can cikin suratul hijr aya ta 95 yace inna kafaina kal mustahzirin Allah yake da manzansu sallallahu alaihi wa za mu isar maka daga al mustahzirin min isar maka daga su ma'ana su ne masu izgiri kamar yadda ya zo a tabarani a cikin al'autas nasa jirgi na takwas shafi na ɗari uku da sittin da biyu haka wato shi ma bai a iya fitar a dala'in nasa shi ma jiziki na bakwai shafi na ɗari da talatin da bakwai haka ya zo a dogon mansur na suyudi shi ma jirgi na biyar shafi na ɗari da hudu haka fuskar wannan suna take suratul ankabut da shi aka yi wannan sura suna saboda Allah ya buga misali da wato gizo-gizo cikin wannan wato sura ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buga misalin yadda mushrikai da abin da suke bauta da kuma ko mai bautar wani Allah ko miye kamar wato launin wannan ibada tasa kamar launin wato gidan gizo-gizo ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buga wannan misali ya ce masalin da zira ta kasu min dunin lafi auliya ka masalin an ka kuta biyuti da baitin an ka kuta da wannan shine dalilin da ya sa wannan sura ta samu suna cikin wato a cikin wato littattafai ko kuma cikin wato alkur'anai ko masahin su al'ƙur'anai da aka buga daban-daban da kuma asalin suna haka ya taho tun lokacin manzan Allah sallallahu alaihi sallam da haka wannan sura ita ce kamar yadda muka faɗa a jerin gwanon surori ita ce mai lamba ta 29 kuma mai ayoyi wato 69 kamar yadda wato mafi rinjayen abin nan ba malamai ko kuma ƙura'u ko alƙur'anai suka rinjayar don haka wannan sura ta fara gaba da bismillahir rahmanir rahim sake karanta bismillahir rahmanir rahim alif lam أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين نعم سورة تفارة بعد بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام كوأنه وحرفا alifun da lamun da mimun fassarar su kamar yadda ta gabata ta kyau ke gabata ko ta gabata daga mafiya yawan asalaf mafiya yawan wato malamai magabata Allahu a'lamu bin muradihi bihi shine mazhabu salaf mazhabin da wato magabata suka tafi cikin waɗannan wato alfarufin mukasta a cikin abin da ya shafi fassararsu sai dai janibin fa'ida mun sha ɗan abubuwa da dama abin da ya shafi fa'idarsu wanda ta yi ba sai mun maimaita shi wato a yanzu ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan jawabin wannan sura da alifun da lamun da mim shine alif lam mim ubangiji subhanahu wa ta'ala yace a hasiban nasu an yi yutraku an ban amanna wa hum la yusarun ubangiji ce, ai a hasiban da ai a da nasu mutane suna zato an yi yutraku a kyale su kawai su rayu kara kawai shi kenan tun da kace yi imani kai mai imani ne Imanin ka ba tare an yi maka garan bawul ba ko an yi maka wata jarrabawa ko wani musiba ko wani bala'i ko wani abu rashin jin daɗi ya same ka amma imaninka ya nuna maka imani da kaddara ka shanye ka ture, ka mai da al'amari ga Allah cewa mutane ba zai ba kawai fi da awar imani mujahid da waɗansu malaman tafsiri suna cewa wannan ayoyi ko wannan aya ta sauka wato tasliya ce lil mu'azzabina bi makka cewa lallashi ce ga waɗanda ake azabtarwa musamman a makka lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sakamakon imani da suka yi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa kuma su raunana ne waɗansu daga cikinsu ma bayi ne ƙarƙashin wasu suke ake azabtar da su saboda imaninsu irin su salamatu bin hisham irin su ayyashi bin rabi'a da walid ibn walid da kuma ammar bin yasir da kuma mahaifinsa yasir da mahaifiyarsa sumayya lokacin da suna cikin kunci irin azabtarwa da hukuma da bala'i da ainihin wato ƙuraishawa suke wato nuna musu sakamakon wato imani da suka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan lokaci cewa ainihin suna cikin bala'i da sakamakon imanin su da hukuma da musiba daban-daban da wato makiya addinin suke nuna musu Allah ya ce ahsiban nasu an yaqulu amanna shin mutane suna zaton cewa kawai su ce mun yi imani fa yastafi minhum bizalika wannan ya isar musu sun yi imani su je su sha lafiya wa hum la yuftarun ay yuftaruna ay wa la yuftarun lalle sai an jarrabe su la budda min al-iftibar bit takalif ash-shaqqa sai an yi jarrabawa aƙalla jarrabawa nan ko ba ta shafi wani abu na rashin jin daɗi gare gaba akwai jarrabawa ta fuskar kamar hijira da sahabbai suka yi ga maka mahaifarsu ce nan dukiyarsu take nan kaddararsu take nan komi da kome nasu yake amma suka yi hijira mafiya yawan su ma mutum daga shi sai rigar jikinsa ya bace abin da ya mallaka ya yi hijira ya koma madina tafiyar da ba rana ba lokacin da zai dawo ga dukiyarsa ko ga iyalansa sai abin da hali ya yi kaga wannan jarrabawa ne bala'i ne ba karami ba ba kowa zai iya jura wannan ya wannan ba sannan ga kuma jarrabawa ta fuskar jihadi ka iya fita jihadi ba lalle ba ne ka dawo da ranka wannan ma jarrabawa ce bala'i ne daban-daban jarrabawa ta fuskar tun da ka imani yanzu sai ka kiyaye sannoni guda biyar a kan lokutansu a kowane lokaci da irin tsarki da alwalar da ta dace da su da kuma kiyaye su da hukunansu, da sunnunansu da musa'abansu ka yi sallan nan kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sallu kamar muni usalli wanda yana cikin wasu at-tajaribul iman da kuma azumi wani wata zai zo ba dan ka abinci ko abin sha ba za ka azurce shi ba ci ba sha da rana da kuma zarka kaman da ki dukiyarka ta kai nisabi ta kai kaza ta shekara wadda fasentin kaza cikin wannan dukiya ka ka bayar ainihin wato shi ma duk wannan yana cikin wato jarrabawa sannan akwai cikin har yau cikin duk jarrabawa akwai tarko shahawat wa sabru ala al'aza cewa ainihin abinda zuciyarka take so zuciyarka ta saba tana son kaza amma yanzu kaza ya saba shari'a tunda yanzu ya saba shari'a kai ne imani ne imani ya sa ka fashi kaga wannan ma fage ne na jarraba da kuma jure cutarwa abinda za a yi maka ko makiya addini su maka saboda addininka don ka bashi ko ka ji haushi ko ka yi ridda duk wannan jarrabawa ce cewa duk wannan ta fuskar irin jarrabawa ce daban-daban a sura ko kuma aya ko da ta sauka ta farko akan misali irin su amma bin yasir da mahaifinsa yasir da bilalu bin ah, da bilalu rabah al-abashi da ayyad da sauransu amma abinda malaman tafsiri suke cewa al-ibratu bi umumin lafazi la bi khususis sabab kullum idan aya ta sauka cikin alqur'ani kada ka je aka karanta aya ka ce wani. wannan ayar ana nufin kafiran makka ko kafiran makka da madina kaga kenan kafiran kano sun sha kenan A'a, tun daga kan kafiran makka har kafiran kano har kafiran duniya na ko ina gabaki daya aya ta haɗe su aya ta haɗe su ta fara ne dalilin kaza ba ta ta iya wannan dalilin ba kan wannan dalili duk wanda ya samu kansa cikin dalilin da ayar ta sauka shi ma sifanta da irin wannan sifa aya ta yi magana kan imani ne ko rashi shi ma aya ta shafe shi don haka wato lafazi ne wanda ya haɗe dukkan wato wato muminai gabaki ɗaya da irin wancan jarrabawa a fage daban-daban hadisi ya zo na imamul bukhari na wato khabbab bin al-arad yana cewa إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو huwa ببردة له في lahu الكعبة فقلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد, فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيغفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوجع على على رأسه فيجعل للصين وينشط بأمشاة الحديد لحمه وعظمه فما يصرفه ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من سنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على قلمه ولكنكم تستعجلون وأن حديثي وأن إمام البخاري يروي سورة خفاف العرج خفاف ابن العرج يلا daga wato sahabbai wanda suka sha wahala a wajen mushrikai a makka lokacin wato da suka musulunta lokacin manzon Allah yana makka gabanin hijira kenan ya ce mun kai kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin wata rana sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don su kawo kukan halin bala'i da azabar da ake gana musu saboda addini saboda sun musulunta suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shimfiɗa gefen wata rigarsa wato ya kwanta yana kishin a inuwar wato Ka'aba sai suka ce da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ala tastansiru lana manzan Allah ba ka roƙa mana nasara ba bala'i yayi wuya hukuma ta yawa bala'in safe daban na rana daban azaba daban daban ala na na baka roƙa mana Allah ba ya yaye mana wannan bala'i ya ka mana sauki sai manzon Allah ya ba su labari domin duk sanda bala'i zai samu mutum sai a ba shi labari ko rashin lafiya mutum yake sai ka je ka same shi za ka duba shi ba shi da lafiya wane ya jiki ya ce da sauki alhamdulillah Allah ya ƙara sauki suka za su karfafa zuciyarsa sai ka ce ai irin wannan ciwo naka ai akwai ma wane da wani ko waɗansu mutane ko wani mutum a unguwarmu ba a wuri kaza da ya irinsa yana nan ya warke kamar bai taɓa yi ba kayi ne ke nan ka karfafe shi ko ka raunana shi eh amma ka kalli fuskar sa kai kai kai to Allah ya ji ɗanka eh ai ba a tashi Gaga ka kashe shi kenan tun ba mutuwan ba ta zo ba ma ce wannan ciwo ai ana warkewa mutum na wani ga sunan sun warke na ma samu labari wani mutum a kaduna shi na sannan ma ya fi naka sai da ya sai an kwantar an tayar amma ya samu magani ya warke ka za ka za ka ga ka karfafi gwiwarsa kenan amma idan ka ka fige masa gwiwa ka ce ai ba a tashi ka kashe shi shi ne sai manzan Allah yake gaya musu da suka ce ba a roƙa mana nasara ba bala'i musiba ta yawa sai manzon Allah yake cewa kada man qablakum ai mutanen da suka gabace ku daga cikin al'ummun manzannin da suka gabata cewa za a kama mutum saboda addininsa a zo a yi rami a yi rami a sa shi iya ƙirginsa a ɗauko zarto a ɗora a tsakiyar kansa a din a ce ko ya kafirka ya bar addinin ko a kashe shi a dinga goga wannan zarto kamar an samu katako har sai an raba shi biyu amma bai rabu da addininsa ba kaga su a lokacin kwantar da su ake a rana a ɗauki dutse a ɗora a kan cikinsu ko a yi sai musu bulala a ce sai sun ba addininsu waɗancan saboda tsanani su zarto za a ɗauko a yi haƙa a da rabin mutum a yi ta goga masa cewa sai ya ba addininsa ko a ɗauko wani kum da aka yi na ƙarfe jikinsa da asake ne a sa tsakanin wato kashinsa da fatar jikinsa a dinga ja ana yage fatar da wato naman jikinsa akan cewa ko ya yi ridda ko kuma ya mutu akan haka yana ji ana yi masa wannan ya ƙi barin addinin har ya mutu shi ne manzo Allah yake gaya musu irin azabar da waɗanda suka gabace ku suka sha ga irin abubuwan da ake musu amma sai ce fa ma yusrifu zalika an dini yace wannan bai hana shi ya ba addininsa ba wannan azabar ba ta sa ya yi ridda ba wannan azabar ba ta sa ya ba addinin ba kaga manzon Allah ya ni ya karfafa gwiwoyin sannan sai manzan Allah ya musu albishir ya ce wala yatim manna wala manna Allah hadha amr hatta yasira ar-rakibu min sana'a ila hadramut cewa wallahi manzo Allah ce wallahi Allah sai ya tabbatar da wannan al'amari ma'ana da wannan addini da wannan gaskiya sai an wayi gari matafi wanda zai tafiya wato ce tun daga sana sana'a shine babban birnin wato ƙasar yaman na yanzu da kuma adan yaman ta kudu wanda duk ƙasa ce ta yaman cewa tafiyar tsohuwa ce kamar manzo Allah yana ba da misali yana ta wannan abin da kuke gani Allah zai tabbatar da shi sai an wayi gari an zo don yadda aka samu tsaro da kwanciyar hankali da lafiya mutum ka ce zai kama hanya Yayi tafiya tun daga nan ka ce tun daga nan ya je an lagos ka ce ko tun daga nan ya tafi da kafa har kwatano baya jin tsoron komai a hanya sai allah sai kawai tsoron in ya tafi da dabbobi kada kura ta ci kama masa wata dabba ta ci kaga an samu mai kenan an samu nutsuwa an samu kwanciyar hankali ba a jin tsoron kowa ce Allah zai tabbatar da wannan addini har sai mutum ya wannan doguwar tafiya baya jin tsoron komai a kan hanya ko wani dan fashi ko wani mugu ko wani mara addini ko wani kaza kaza zai tare shi tun daga wato sana'a har ya tafi hadara mota baya jin tsoron kowa sai Allah sai kuma kura kada ta ci masa lambominsa sai ce walakin da kum sa'ajiru sai dai ku mutane mutane ne masu gaggawa shi dan adam yana son da ya fara abu in nasara ta yi ganta nan da nan ya fara yau gobe jibi nasara ta zo ya fara kaza yin kaza dan da nan kaza ya tabbata da ya nufi kaza da ya doshi kaza cewa a'a amma al'amarin yana buƙatar wato juriya yana buƙatar wato sai an jure manzon Allah ya musu albishir da cewa irin wannan musiba da irin wannan bala'i cewa akwai lokacin da wato Allah zai yaye shi kuma ainihin a samu nutsuwa Allah ya ce wala qad fatanna allazina min qablikum Allah ya tabbatar ya ce fatannan lazina min qablikum haka muka jarrabi waɗanda suka gabace ku min al-umam wannan suna ce ta Allah maliya ce sunna ubangiji ke zartacciya cikin mutane ba ta canzawa Allah yakan jarrabu bayansa, saboda ni ubangiji subhanahu wata ala. yace wala qad fatanna alladhina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al dan Allah ya bayyana masu gaskiya wanda za su tsaya da gaske suke da kuma waɗanda ƙarya suke yi da ma akan ƙarya ne Allah tun asiri ai ya san masu imani ya san marasa imani ya san mai imanin gaskiya ya san munafukai wanda za su ce su raba kafarsu ɗaya a jirgin sama ɗaya a mota rabi imani rabi kafirci da masu tsantsar kafirci da Allah ya san wannan tun kafin ya halitta su tun kafin ya samar da su bare bayan ya halitta su ko ya samar da su ubangiji ya san wannan amma sai Allah madaukakin sarki ya ce dan ya bayyana allazina sadaqu fi imanihim masu gaskiya cikin imaninsu ba don Allah shi bai san suwaye masu gaskiya ba domin ne ana saboda abubuwa guda biyu menene abubuwan guda biyu Allah yake sadda wannan jarrabawa saboda abubuwa guda biyu menene abubuwan guda biyu ba gane ba wanda za su jure da wanda ba za su jure ba yanzu eh, su ne abubuwan guda biyu suwaye za su jure suwaye ba za su jure ba Allah ya sani amma wato ta hanyar shi imani wani abu ne a zuci amma aiki yana bayyana shi tsayawa da jajircewa wannan sai lokacin da wannan jarrabawa ta zo mai imani na gaskiya zai bayyana aiki zai bayyana a fili sannan kuma sakamako abu na biyu kullum sakamako Allah ya san fir'auna kafiri ne zai kafirta ba zai imani da manzannin da Allah zai aiko masa ba amma Allah bai kana fir'auna ya kashe shi ya kai shi wuta ba sai aiko masa da annabawa manzanni har guda biyu a lokaci daya Musa da dan uwansa Haruna wannan ake ba bata lokaci ba da yanke hujja ne domin sakamako baya zuwa na imani ko kafirci sai bayan aiki a ce lokacin da wato Allah ya bayyana masu imani ta hanyar imanin su ko marasa imani ta hanyar rashin su ko munafukai ta hanyar su ta kan wannan kuma sakamakon zai biyo ai sakamakon a wajen Allah da kan aiki yake biyowa man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a a alaiha cewa akan aiki sakamako yake zuwa dan haka Allah madaukakin sarki anan bayyana su bayyana su wato a aikace ga mutane ga masu imani kaza bala'i musiba hukuma kaza ta samu bala'i kaza ya faru bai raba su da imaninsu ba bai raba su da aqidarsu ba bai raba su da imaninsu da Allah ba ko haka kuma makaryata wanda suka yi da'awar imani ta fatar baki lokacin da aka zo suka zuba suka roƙe suka koma baya su ma yanzu sun bayyana wato da ayyukansu wannan shi ne hikima wato cikin bayyana allazi da sadaku fi imanihim waɗanda suke masu gaskiya cikin imaninsu wato allah ya bayyana su wato a gansu a sansu da aikinsu kamar yadda allah ya riga ya ƙaddara wannan a cikin lauhin mahmud sun fi azan amma wannan makadiru zai biyo kuma bayan takalifu Allah kan na fahim kaza a yi sakamako kaza ko a bar kaza sakamako kaza cewa ta nan wato aiki da hanya ta abin da Allah ya fa sharon waɗannan wato abubuwa za su bayyana sannan wannan wato jarrabawa Allah maɗaukacin sarki ya faɗe ta a wurare daban-daban bayan nan ya ce ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum da yusjarun a wata aya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce hasibtum an tutraku an lam ya'lamu Allahu allazina jahadu wa lam ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا والله خبير بما تعملون انك كما تكون سورة التوبة كنا آية قوم شاشدة أول أولي آل إمران آية تقليل أربعين نبيو التي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين Allah mu daukakin sarki can cikin suratul mulk aya ta biyu Allah yake allazi khalaqal mauta wal hayata da yake ni liyabluwakum ayyukum ahsanu amala a wata aya ta biyu cikin suratul insan ubangiji tabaraka wa ta'ala ce inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin da yake na batalihi sannan yake faɗi Allahu sani an basira ayoyin suna da yawa wanda suka yi bayani akan wannan wato istibari ko jarrabawa na'am أما حسب الذين ya السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم نعم وجد تبارك وتعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسلكون ساء ما يحكمون وبجد تبارك وتعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أي أذل الذين يعملون السيئات من الشرك والمعاصي أن يسبقون أن يفوتوننا فلم نأخذهم بالعذاب ساء ما يحكمون الله يتشير صلاته الذين يعملون السيئات wanda suke mu aikata munana ayyukan can idan muka koma a tarihi cewa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana maka kamar yadda muka ji yanzu ai ga dumbin sahabbai ana azabtar da su saboda imani ga kuma manzon Allah yana raye tare da su ga sun kawo kuka yace su yi hakuri Allah zai tabbatar da wannan abu amma suna can suna can azaba waɗanda suke musu azaban nan a lokaci har wato sun mayar da abin abin jin daɗi abun farin ciki mutum ya fito da bawansa wanda ya yi imani ya daure shi a rana daga shi sai gajeren wando yana zane shi da bulala yana farfasa masa jiki yana gasa shi a rana yana jin daɗi kamar wato mutum ya sa kudinsa ya sai gol yana bugawa yana jin daɗi a kafarsa haka ya ɗauki wannan to su ne waɗannan masu irin wannan munanan ayyukan Allah ya nadina ya hasiban ya maruna sayyi'at عبد الله بن عباس المراد بهم وليد بن المغيرة ده أبو جهل ده أسود بن عبد الآن ده هشام ده ده ده شيبة ده عتبة ده وليد بن عتبة ده عتبة بن أبي معيط cewa waɗannan da hanzaratu bin abi sufyan waɗannan su ake kira sanadidu makka ma'ana manya-manyan mutane masu faɗa a ji masu mulki da dukiya a makka su suke gane azaba ga waɗancan wato bayan Allah muminai na cewa suna yi suna jin daɗi suna dariya suna shan giya suna jin cewa ba abin da zai same su mutum ya azabtar da irin waɗannan muminai ya koma ya baccinsa a kan gado ya tashi ya ci abinci ya sha biya, ya fito yana alfahari yana cika baki Allah yake ya manzon sallallahu alaihi wa sallam cewa am hasibtum am hasiban ladina ya'maluna as cewa shin waɗannan allazina ya'maluna as waɗanda suke aikata munana ayyuka su ba su suna shirka suna ma'azi suna sako sannan suna azabtar da muminai sannan suna zaton cewa an yi sulukuna cewa wato za su guje mana ne ba za mu kama su da azaba ba suna jin sun gagara ne sun sha ne sun gama sun sha lafiya ka yi zalunci ka yi ta'addanci ka danna hakkin mutane ka cuci wancan ka zalunci wancan ka dambar wancan ka ci mutuncin wancan ka kwan lafiya ka tashi ka ci ka sha kana gasa shin kana jin ka sha lafiya ne Allah ke sa a ma ya tunanin da suke cewa sun sha lafiya mummunan hukunci suke wa kansu mummunan hukunci suke wa kansu ba su gane ba ne cewa ai wato ranar da suka shiga hannun ubangiji wancan zato na su za su gane a ce karya suke a ce cewa kuma ba san cewa annan maha ala kulli shay'in ba bane Allah mai iko ne akan dukkan komai zai iya kama su kuma ubangiji ya wa huwa alimu bi kulli shay masani ne da dukkan komai duk sun manta ko ba su san wannan ba ko sun jarinci wannan cewa lokacin da suka zo hannu za su gane kurakuransu za su gane cewa ashe abin da suke zato cewa sun yi lafiya sun sha lafiya sun gama lafiya wanda ya kuka wanda suka zalunta ya kuka don kansa wanda ya ce allah isa ma don kansa kansa ya bata wa lokaci su kawai sun yi sun gama sun kuma isa ba abin da zai same su allah ya ce wannan mummunan zato suke wa kansu ba san cewa tabbas za su faɗa cikin wato tafkon ubangiji da kamun sa bana man kana yarju liqa allah fa inna ajala allah la wa huwa as sai ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan an ambaci na waɗanda suka saba wa Allah suke aikata munanan ayyuka shirka da ma'asi da zalunci da ta'addanci da munanan ayyuka da kaza kaza wanda suke marasa kyau wanda suke aikin na tir munanan ayyuka Allah yake batan da suke wa kansu cewa sun sha sun gudu ne sun sha lafiya Allah ba zai kama su ba Allah yake mummunan hukunci ko zato suke wa kansu sai Allah yake to man kare yarjuri ka Allah fa inna ajala Allah la'at wanda yake son kyakkyawar saduwa da Allah yake son wasuwar soyayya yan imani da saduwa da Allah ranar tashin alkiyama kuma sannan yake son ya sadu da Allah ta hanyar kyakkyawar saduwa ya sami kyakkyawar sakamako fa inna ajalan lahi ya sani lalle lokacin da Allah ya iyakanta ya ambata na saduwa da shi ko haɗuwa da shi fas'al lalle sai ya zo la'atin mai zuwa ne in ya san haka ya imani da wannan to falyasta'id da liqa'ihi bima yunasibuhu ya shirya abin da zai sadu da ubangiji wanda zai dace ya sadu da Allah lami lafiya shine al-iman wal amal salih ya zama ya yi imani da kyawawan ayyuka بعد التخلي عن الشرك والأمل ya bar shirka da munanan ayyuka. wannan da'awa ce kira ne ga mutum ko ga mutanen da suke neman kyakkyawar saduwa da Allah kana neman kyakkyawar saduwa da Allah ranar tashin alkiyama ka sadu da Allah lami lafiya ka gama da Allah lami lafiya ka samu sakamako wajen Allah lami lafiya kamar yadda Allah ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih sai ce ne faliya amal amalan salihan sai ce wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wanda yake kaunar kyakkyawar saduwa da Allah ranar lahira kyakkyawar saduwa ya samu kyakkyawar sakamako to fali ya amal amalan saliha ya yi aiki kyakkyawar aiki al'amalu salih baya zama al'amalu baya zama salihu sai ya cika sharuɗai guda biyu sai ya samu al wani wal mutaba'a al aikin da kai kayi dan Allah sannan kuma Allah ne ya ce kai na biyu kuma ya samu ba a ciki sandan za ka yi kayi kamar yadda manzan Allah ya ce a yi wannan shi ne ɗin da za a cike na samun ikhlasi wajen ubangiji aikin da ka yi don Allah kai kuma sannan kamar yadda Allah ya ce sannan kuma ya yi daidai da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne wato sharaɗi cewa wanda yake kaunar kyakkyawar saduwa da Allah to ya sani saduwa da Allah tana nan tabbas da ne akwai rana akwai lokaci ko da ya shekara malala gashin tinkiya wannan rana dai tana tafi Allah ce wa huwa samiul alim ai wa huwa samiu ai wa huwa ta'ala sabirun li aqwali ibadihi mai jin bayin maganganun bayin sani ne al'alimu bin yakin wa amalihim masani ne da niyoyin bayansa da ayyukansu ma'ana da'awar imani ta zahiri daga bawa wanda yake ta'awa da fatar baki babu ita a zuci babu ita aiki wannan awa ce la kimata nan da awa ce mara kima kai da'awar kai mumini ne kai mai imani ne amma da'awar a fatar baki a zuciyar ba imani a ayyukan na gabbai ba sa nuna imani wannan da awa ce mara kima wacce wato ma'abucinta ba shi da dalili a kanta yawar imani na hakika sai an tabbatar da imanin nan wato bayan kudurewa da kuma ayyuka na zahiri na gabai sun tabbatar da shi wannan shi ne ma'ana imani wato na hakika na ومن جاهد فإن إنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وبنجي تبارك وتعالى يكي ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه دو وان دي واتو يي قوكري إيا قوكري سي جهادي إيا ينسى واتو يي قوكري يكوتة علاقة تسكالنسى لألا يكوتة أدينسى تسكالنسى لألا ya ji tsoron Allah ya yi abin da Allah ya ce ya bi umarnin manzon su sallallahu alaihi wa sallam ya sani fa inna ma yujahidu li nafsihi amfanin wannan ibada amfanin wannan jihadi amfanin wannan kokari da bawa yayi ga kansa zai koma ba ga Allah ba shine zai girbi wato alkhairin abin shi zai samu sakamakon abu ba wai ya yi ba ne don ya amfanar da Allah ko ya ƙara Allah ba abin da zai yi amfanar da Allah ba abin da zai yi rage Allah domin ubangiji ya ce inna Allah ala ghaniyun anil alamina lalle Allah subhanahu wa ta'ala la tabbas hakika mawadaci ne anil alamin gabarin dukkan talikai gabaki daya Allah baya buƙatar komai a wajen kowa baya bai da Allah bai da wata bukata wajen mala'iku ko wajen mutane ko wajen aljanu ko wajen sauran halittu ga baki daya dukkan abin da ba Allah bai yana cikin wato halitta ne na Allah su ne kuma mabukata a wajen Allah amma Allah ba mabukaci bane a wajen kowa Allah bai da bukata a wajen kowa na ganiyun lalle tabbas hakika shi Allah ganiyun ne mawadaci anil alamin gabarin dukkan halittu ga baki daya ba wai iya yan adam da aljanu ba amma da mala'iku da sauran halittu ga baki daya ubangiji mawadaci ne barin kowa da komai ubangiji subhanahu wata'ala dan shine rabbul alamin shine kaɗai Allah subhanahu wata'ala khaliqu kulli shay'in wa maliku shine mahalicin dukkan komai mamallakin kowa da komai kowa da komai suke da buƙatar komai da komai a wajensa bai buƙatar komai da komai a wajen kowa subhanahu wa ta'ala sai ce wallafi na وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ubangiji subhanahu wata'ala ce wallazina amanu wa amilu salihati لنكفرن عنهم سيئاتهم هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لمن آمن من عباده وذلك على إيمانه وصالح عمله فعلا وتركا وبنجي سبحانه وتعالى سيكاوى الكون القول جوا الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ونسكر ونإيماني sun yadda da allantakar ubangiji kuma shine ilahul haq shine ma'budul haq ne abin bautawa da gaskiya suka yi imani da shi a fage na uluhiyya na ibada suka yi imani da shi a fage wato na ubudiyya suka bauta masa shi kadai suka yi imani da shi a fage na rububiyya shine mahalicin kowa da kowa wanda yake suka yi kyakkyawan aiki na aiki kyakkyawa suka yi na barin mummuna suka bari Allah musu alkawari ya ce yukafir anhu ajiye. waɗanda suka yi wannan ubangiji ya ce lan kafiran na anhum Allah ya ga mun kasbin muqaddara ya ce lalle sai mun kankare musu sai mun gafarta musu sai mun rufe musu Munana ayyukan su sai mun share musu su ko sai mun rufe musu su ko sai mun sutarta musu ko ba za mu nemi kama su da munana ayyukansu da suka yi ba wanda suka yi bisa kurakurai Allah ce wala da mu. wallahi sai mun saka musu ala a amanihim a akan kyawawan ayyukansu ahsana mafi kyau ai bi ahsani amalin amiluhu fiye da mafi kyau abin da suka aikata ma'ana kyan sakamako zai zama mafi girma da ninkin malinki da karanci. daga ubangijin mutane zuwa ga mutane zuwa ga bayan Allah Allah zai saka musu alhasanatu bi ashri amsalha ila sab'ati ila ad'afil muda'afa Allah zai ninka musu hasana wato zuwa wato kaso goma zuwa ɗari bakwai zuwa ninkin baninkin zuwa iya abin da Allah kaɗai shi ya san wato girman ko adadin ko yawan fadadar da zai bayar ga waɗanda suka kyautata ayyuka wanda Allah ya ce wala najziyannahum ahsana allazi amilu أحسن الذي أحسن الذي كانوا zai وبنجد يتزي wato da wannan دوانا لو كتير توشيك أنا سيمتني أنا الحمد alhamdulillah.